muna daren shida ga watan ramadan bayan goma shida bayan goma nawa kenan sha shida hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1437 domin ci gaba da karatu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka masjidul qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu ɗora bayani daga inda muka tsaya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Eh, a wannan aya eh, Allah subhanahu wata'ala eh, yana gargadi da jan kunne ga malamai na yin shirinsu yayin da ake barna da kuma nuni akan shirinsu yayin da ake aiwatar da barna wannan abu ne wanda yake mai muni abu ne wanda yake abin ƙi wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata a jiya a kan a wannan aya mun fahimci tsoratarwa da raznarwa kan cin dukiya ta haramu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni a kan hatsarin haka cikin aya da take kafin wannan da kuma ita wannan aya domin cin dukiya ta haramun hakan yana bayuwa zuwa ga mutum ya lalata lahirarsa wadda lahira kuma ita ce cikakkiyar makoma domin a nan gidan da yake tabbatacce yake ta yadda idan an je to ba batun dawowa saɓanin gidan duniya shi za ka bashi duk irin shekarun da ka ba masu yawa a cikin wannan gidan duniya to watan wata rana sai ka bashi to saboda cin haramun yana jawo wa mutum asara a ranar lahira da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsoratar ya razana a cikin wannan aya kamar yadda muka fahimci haka don haka za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana umarni da kiyaye abin da yake na halal yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ku wanda suka yi imani ku ci daga ababai na halal waɗanda suke kuma daɗaɗa daga abin da Allah ya azurta ku da shi سنت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سنة يقرا من ظني قبادة نتوى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم tare da cewa manzanni halal suke ci to amma don a ƙara nuna maka girman abin sai Allah ya fuskantar da magana zuwa gare su to ina kuma ga wanda ke ba su ba kenan nuni akan hatsarin hatsarin da yake cikin cin haram domin fahimta ka cikin wannan aya wadda a wannan aya kuma mun fahimci cin haramun sifa ce daga cikin sifofi na su yahudu hawa kan dukiyar mutane da sama da faɗi kan dukiyar mutane da kuma juya abin da yake na gaskiya a canja gaskiyar domin karɓar abin hannun mutane wannan sifa su ce a nan kuma za mu ga an ambaci ci wa aklihimus sahut akala ya akulu aklan an ambaci al'aklu ci domin shi ne mafi rinjayen abin da yake afkuwa ga kuɗi idan an same shi abin farko da ake fara waiwaye gare shi yayin da kuɗi ya zo shi ne mai abinci domin sai da shi rayuwa take mai take inganta to shi yasa aka ambaci ci din amma ba a nufin cewa hukuncin ya takaita iya cin a ya game dukkan ababe na rayuwa tufafi ne gida ne wane ne wane ne to amma an ambaci ci domin shi ne jagora kamar yadda Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle wanda suke cin da marayu bisa zalunci to nan ma an ambaci ci domin shine ja gaba amma abinda ake nufi wanda suke karɓar dukiyoyin marayu su yi amfani da su da bangarorin dukkan wani abu wanda yake na amfani zulman ta fuskar zalunci sannan kuma a wannan aya mun fahimci girman al'amari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aza shi kan malamai na me na karantar da al'umma abin da yake shine ilimi bayyana musu abin yake daidai da abinda yake ba daidai ba mun fahimci girman wannan al'amarin kan malamai sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa aiki mummuna wato abin zargi ne abin a zarge shi ne ko da ya fito ne ga mutumin da yake mai daraja mai girma to wannan bai mai da wannan mummunan aiki ya zanto mai abin yabo a yana nan a matsayinsa abin zargi ta yadda samuwar haka ga malamai bai hana Allah ya mai ba ya zarge su tare da matsayinsu da girminsu da wannan kina sai yake duni diya da aka samu mummunan abu ga mutum duk girman mutumin duk matsayinsa din nagartarsa aka samu wani abu mummuna ya fito ta ɓangarensa to girmansa da matsayinsa bai hana a yi mai a zarge wannan abin kuma a ɗauke shi a matsayin abu ne wanda yake mummuna abin laifi mun fahimci haka cikin wannan aya sannan a wannan aya mun fahimci eh, wajibi ne kan malamai su bayyana abin da suka sani na ilimi ga al'umma mun fahimci haka don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalilan fabi'sa ma yashtaru sannan ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون kuma hadisi ya tabbata cikin sunani abi dawud da jami'u tirmizi da sunan ibn majah da musnad al-imam ahmad bin hanbal hadisin abi hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa dukkan wanda aka tambaye shi game da wani abu na ilimi sai ya boye to za a sanya masa linzami na wuta ma'ana a jefa shi cikin wuta shi yasa al'allamatu suyudi rahimahullah a ƙarshe-ƙarshen littafinsa al'itiƙan fi ulumin ƙura'an yake cewa a yanzu muna zamanin da hassada ta yi yawa wanda ya rasu shekara 911 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'ari wasallam ya ce hasara ta yi yawa ta yi tsanani ya ce in ban da wannan hadisin wanda na ambata muku a yanzu ya ce da sai mutum ya killace kansa kawai zama su a gida ya ma daina karantarwa to amma gudun kada ya shiga cikin masu ɓoye ilimi to da haka asiyudu rahimahullah hatta ba ya zo rubuta mana mai al'itikam ne da sauran littattafansa domin nuna cewa ɓoye ilimi abu ne wanda yake mai hatsari shi yasa abu huraira radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukari a kitabul ilm yake ce in banda wasu ayoyi guda biyu cikin littafin Allah da ban zantar da ku wani hadisi ba daga cikin hadisan annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ayar suratu ali imran wanda na ambata da kuma ayar suratul baqara da suke zargi akan boye ili a ce waɗannan ayoyin su suka bani tsoro shi yasa na ga duk wani ilimin da yake wajibi ne a gaya al'umma to abi horar ya faɗi shi irin wannan ilimin bai halatta a boye shi duk da ya tabbata cikin sahihul bukhari da musnadul imami ahmad bin hanbal daga shi abi huraira radiyallahu an yake cewa na haddace jakunkuna biyu na ilimi ɗaya jakar na sake ta na baza ilimin da yake cikinta ɗaya kuma inda zan baza to da an yanke min wannan wuyan nawa wannan yana bayani game da hadisai da suka kunshi bayanin fitintunu da kuma bayanin shugabannin da suke azzalimai wanda wannan ba su shafi abin da yake ibada ba ba shafi abin da yake bayanin halal haramun ba da sauransu rashin saninsu bai cutar da kai ba za ka zama abin tambaya ba gaban Allah subhanahu wa ta'ala to ire-iren waɗannan harisan su ne wasu daga cikinsu bai faɗa ba wasu kuma ya faɗa a ruwaya cikin musnadin imami an bin hanbal sai yake cewa jakunkuna uku a ta bukari kuma ya ce jaka biyu shi ne alhafiz ibn hajar cikin fatahul bari ya ce zai yi kenan jakar da ya saki ta ilimi to ta kunshi wannan jakunkunan guda biyu ɗaya da bai saki ba ita ce kuma ta kunshi wannan ɗaya cikin uku bisa ruwayar ahmad bin hanbal cikin musnad to wajibi ne bayyana abin da yake na ilimi domin da ilimi ne rayuwa ta al'umma take inganta take yin kyau shi yasa mu'adhu bin jabal radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ya goye shi akan jaki sai yake tambaye sa shin ka san me haƙƙin Allah akan bayi ka san me haƙƙin bayi akan Allah mu'adhu yace ban sani ba har aka yi haka har su sai manzo Allah ce haƙƙin da Allah yake da shi kan bayi shine su bota ta masa kada su taran ya shi da wani wajen bota bauta kasu shirka haƙƙin bayi kuma akan Allah shine Allah ba zai azabta da dukkan wanda bai shirka da shi ba bai taran ya shi da wani ba cikin bota wa'ad bin jabal radiyallahu an yace shin zai iya yi wa mutane albushir sai manzo Allah ce a karkai musu albushir domin idan kai musu albishir ko sai su dogara kan ayyuka na wajibai ragowar ayyuka alkhairi kuma sai su daina shi kuma Allah ba a masa haka domin tsarin sa daban yake sai zanto aikinka na wajibin bai karɓa ba kuma ya karba ne da ainihin abin da yake ba wajibi ba sai ya gafarta ma a dalilin abin da yake ba wajibi kuma ga wajibin bai karɓa ba subhanahu wataala saboda wani dalili cikin dalilin da yasa ba zai karɓa ba ya zo hadisi na bi hurairah cikin sahih muslim da irin wannan eh, bushara din har ma abi hurairah zai je fada sai game da Umar dan Khattab kuma yace kai ya ce ai gashi kace a karka bada abi hurairah ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga abin da Umar ya ce sai manzon Allah ce eh karka bada to abin da ake nufi da haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah ba haƙƙi na dole ba a haƙƙi na falala da kyautatawa tunda Allah ya yi alkawarin dukkan wanda ya biyayya gare shi zai yi zai shigar da shi aljanna ba zai azabtar da shi ba alkawarin Allah kuma gaskiya ne wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin akthar an-nas la ya'lamun Allah bai saba alkawarin sa to da haka sai dan to kamar matsayin mai haƙƙi dike an gane amma ba wai haƙƙi bane wanda yake na dole na tilas shi yasa ibn al-qayyim cikin annuniyya rahimahullah yake cewa malil ibadi alaihi haqqun wajibun huwa awjaba al-ajr al shani. ash-shan kalla wala amalun ladayhi da'i'un in kana bil ikhlas wal ihsan babu wani haƙƙi da yake da dole a kansa da bai suke da shi akan shiwa shi Allah subhanahu wataala a shine ya wajabta wa kansa ba da lada wanda yake mai girman lamari saboda haka aiki bai tozarta wajen Allah subhanahu wataala mutukar aikin ya zanto an yi shi domin Allah kuma an yi shi bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a bisa doron sunna to Mu'adh bin Jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai a ƙarshen rayuwarsa yana dab da zai bar duniya sai ya faɗe shi ta'azzuman gudun kada ya faɗa cikin laifin ɓoye ilimi to da wannan dai al-imam al-bukhari ya kulla babi a kitab al-ilm yake cewa babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah ya faham babin da yake bayanin wanda ya kebance wasu mutane da ilimi banda wasu mutane gudun kada ya zanto ba su fahimta ba kuma su fada cikin barna to sai a boye wannan ilimin da bai zama dole mutane su sani ba tunda in baka san wannan ba me zai cutar da kai ta bangaren addinin ka babu wannan falalar da hadisin mu'az ya zo da ita babu to amma ilimin da ya zama dole wajibi mutane su san shi to wannan haramun ne malamai su shi ga al'umma amma ilimin da yake saninsa bai zama dole ba yana daga cikin kawai eh, riba ta ilimi bai shafi wani abin da yake halal ba haramun wajibi eh, da sauransu sannan sanin sama zai zama fitina to irin wannan sai a boye shi shine Abdullah bin Mas'ud yake faɗa kamar yadda yake muqaddima ta sahih Muslim yace ba za ka zantar da mutane wani hadisi ba sai zanto hankalinsu bai kai su gano ba face sai ya zama fitina ga shashin su shi yasa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda yake cikin sahih Bukhari a kitabul ilm yace ku zantar da mutane da abin da za su iya ganewa su fahimta shin kuna so a ta Allah da manzonsa ne sai ka faɗi abin da hankalin mutum bai kai ya gane ba sai ce kai wannan ba gaskiya bane bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wil kadhalika kadzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin shi yasa al-busiri cikin al-burda yake cewa qad tunkirul aynu daw ash-shamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'am al-ma'i min saqami yace idanu takan iya inkarin hasken rana saboda mai ciwon ido makanta wanda sai kyauce ba hasken rana sannan baki zai iya inkarin ɗanɗanon ruwa yace ce kai ruwa ai ba shi da wani daɗin sha saboda mai bakin ba shi da lafiya wannan sai yake ne akan cewa ruwan haka yake amma ya faɗa haka a yanayin da ruwan ya zo masa ya zama sa a yanayin da bakin nasa ba lafiya sai ya ji ruwan wani iri ranar ta fito a lokacin kuma shi makaho ne ko idansa yana ciwo ya rufe idanu bai ganin hasken rana sai ce babu hasken rana kaga akwai abin da ya sa ya kora hasken rana to haka in ka ba mutum ilimi a kaikaice shi ma sai mai sai ya kore shi saboda ka ba da shi a kaikaice ba a bisa yanayin da ya kamata ba to a irin wannan fuskar an iya ɓoye ilimi zuwa ga har yanayin da ya bayu a bayyana shi sannan a wannan aya mun fahimci munin wato ainihin malamai su yi shiru a yayin da ake barna mun fahimci wannan aiki ne wanda yake mummuna abin ki abin Allah wadai domin wajibinsu shine mai bayani don haka Allah ce labi sama Kanu, ya wallahi ya yi muni kwarai da gaske abinda suka zarto suna aikatawa na وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين Allah sai ci gaba da mana bayani game da kuma munanan sifofin su Yahudawa bacin abin da ya ambata mana a baya sai biyo baya kuma da bayanin wata sifa din a ayar baya ya bayyana mana maganarsu da suke ta ƙariya da suke jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma suke jingina wa bayi na Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya biyo baya da bayanin fayyace maka fiskar da ta zanto daga cikin fiskokin ƙarerayin da suke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne faɗin mai mummunan magana ga Allah siffanta Allah da sifa ta aibi sifa ta tawaya sifa mara kyau domin ka ji ka nisanta kuma ka san cewa lalle yahudawa ƙiyayyasu ga addinin Allah ta kai mutuka da shine ne Allah ce wa ƙalatul yahudu kuma waɗannan yahudawan ne sun ce yadullahi maghlula hannun Allah subhanahu wa ta'ala maghalula a ki a riƙe ki, ma'ana bai bayarwa bai saki hullat aidi hannuwansu su ne aka riƙe aka damƙe aka ɗaure abin nufi su ne marowata rowa sifar su ce sai suka jefi Allah da wannan sifar mummuna ta rowa wannan martani ne Allah ya ya maida musu gullat aidihim wal'inu bima qalu kuma an tsine musu saboda wannan abin da suka faɗa na jingina rowa ga Allah subhanahu wataala bal ba haka bane wannan maganar tasu bal ba haka take ba yadahu mabsutatani hannuwan Allah subhanahu ta’ala a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa sha Allah yana ciyarwa da wannan hannuwan nasa kaifa sha ta yadda yake ga dama yake so subhanahu ta’ala dare da rana cikin ciyar da bayinsa yake da azurta su da wadata su saboda haka maganar su ta cewa hannun Allah a ɗaure ke. a rike ke bal ba haka ba ne wala ya zidan na kasiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tsohuyanan wa kufa. kuma wallahi abinda aka saukar zuwa gare ka na alkur'ani daga Allah Ubangijinka yana ƙara wa da yawa daga cikinsu su Yahudawa tsohuyanan ƙetare iyaka wa kufuran da kuma kafirci a lokacin da kuma haka yake ƙara masu imani imani to amma da yake su ba gaske suke bukata ba sai zanto Allah ya yi musu wannan ukuba maimakon ƙura'ani ya zanto shirya gare su kuma sai zanto mai azaba ya zanto ƙarin bata a kansu domin ukuba kan abin da suke aikatawa na munanan ayyuka wa alƙaina bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah kuma mun jefa ah, adawa tsakaninsu da juna wal baghdha da kuma ƙiyayya ba za su gushe ba akan haka ilayen mulkiyama har izuwa rana alkiyama ranar da bayi za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin me domin a yi musu sakamakon ayyukansu kullama duk yayin da su yahudawa auƙadu naran suka kunna wata wuta lil harbi domin yaƙi domin haddasa fitina tsakanin musulmai domin ƙoƙarin su zantin su ne maɗaukaka mafiya jaye a ban ƙasa abafa Allah Allah sai ya kashe ita wannan wutar wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna gaggawa suna ta kokari da kai kawo wajen yada barna a ban kasa aikin su kenan wallahu la yuhibbul mufsidin Allah subhanahu ta'ala. baya son masu barna don haka yake muku wannan bayanin don ku ji ku nisanta kar ku siffanta da sifa ta barna ya zanto kun siffanta da siffa ta gyara domin ita ce siffar da Allah subhanahu wata'ala yake so to shine Allah ce wa qalatil yahudu wato kuma waɗannan yahudawan sun ce yahudawa su ne masu danganta kansu zuwa ga annabi musa alaihi salam ta fuskar su kuma shine littafin attawa wanda aka saukar ga annabi musa din alaihi salam to duk inda ga an ambaci yahudu ko kiristoci an zarge su to ana nufin waɗanda suka saba wa attaura ɗin ta ɓangaren yahudawa da kuma wanda suka saba wa al'injil din ta bangaren annasara kiristoci domin dukkan wanda yake bin hakikanin attaurar da aka saukar ga annabi Musa alayhi salam da kuma al'injil da aka saukar kan annabi Isa alayhi salam to bayan da za a iya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba zai yi ba ba zai yi ba to an zarge su an bayyana munin matsayinsu a sakamakon mai ita kanta attaura ba su yadda ita ba su yahuda a sakamakon ita kanta al'injil ɗin ba su yadda da ita ba su kiristoci ɗin kenan shi ne wa ƙalatul yahudu saboda haka al-yahudu asalinsa daga ha da yahudu ha da yahudu shi kuma asalinsa hawa da ya hawidu an gane? Ah, wasu suka ce an ce musu yahud min ha da yahudu izara raja'a saboda faɗinsu ga wato ainihin annabi musa alaihissalam game da abin da suka yi suke faɗa dangane da shi annabi musa ɗin game da komawarsu zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala cewa inna hudina ilaik ai inna tubuna ilaik lalle mun tuba zuwa gare ka ya allah subhanahu wa ta'ala suna mai baiwa annabi musa labari to daga nan aka samu mai sunan yahud ake kiransu da haka an gane ah, wasu muska ce a ah, ana danganta su ne zuwa ga kakansu wanda shine yahuza to sai aka cire wannan ah, dugon da yake sama maimakon al-mu'jama sai zanto al-muhmala sai aka shafe wannan alif din khafif domin sauƙawa sai zanto yahuda yahudu maimakon ya buza to amma duk wannan magana ce ake faɗa a babin a kusanto maka da nesa kusa amma dai Allah ya ce musu mai yahudawa to sai ka tsaya ga Allah ya ce musu yahudawa yadullahi suka ce yadullahi hannun Allah mazalula wato a riƙe ke a ɗaure ke a damƙe ke idan aka ce yadun mazalula ana nufin mai rowa kamar yadda idan aka ce yadun mabasuta ana nufin ne kyauta kyauta kamar yadda Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'ud maluman mahsura kaga wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika ma'ana karka zanto maroci kenan sannan wala tabsuha kullal basti kuma kar ka zanto mai albazaranci mai kawai sakin kudin ba kan gado kar ka zanto wannan ka zanto mai tsaka tsaki wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama tsaka tsaki kai ba marowaci ba kuma sannan kai ba mai kyauta ta albazaranci ba a kana yin kyauta bisa tsari na shari'a to abinda suka faɗa kenan ga Allah subhanahu wata'ala to cewa yadullahi sai suka ce hannun Allah kaga aliyadu hannu ɗaya kenan wannan mai dan kaiwa mutuƙa wajen siffanta Allah ɗin da cewa mai ya kai mutuƙa wajen rowa maimakon su ambaci hannu biyu sai suka ce mai hannu ɗaya domin nuna kaiwa mutuka wajen ne wajen cewa rawar Allah ta kai ta kai don haka da Allah ya tashi mai da masu mutum sai ce a hannuwan Allah biyu a shimfiɗa suke domin nuni akan me akan cewa bayar wadda Allah yake da ciyar wadda yake ga al'umma ta kai mutuka don haka sai ce ya dani kuma sai ce mabasu da tsari sai kuma sun ce yadullahi maghalula wanda sai kyona maka tsaurin kai da kaiwa mutuka ta fuskar lalaci ga su al-yahudu yadda suke siffanta mahaliccinsu da sifofi na aibi wanda gama garin mutum ma ka siffanta da wannan sifar bala'i to ina kuma ga mahalicci Allah subhanahu wataala suka ce laqad sami Allahu da alladhina qalu inna Allaha faqirun wa a aganiya سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق suka ce Allah talaka ne mabukaci ne mu ne mawadata mabukaci ne mu ne mawadata tunda ya ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'u waye wanda zai baiwa Allah rance kyakkyawa Allah ya rubanya masa rubanyawa mai yawa kan wannan abin da ya bayar anan Allah ya kira ya abin da rance domin nuni akan cewa dukkan abin da ka bayar domin Allah to Allah zai maida maka shi da kuma sakamako a kansa doriya shi yasa ya kira shi a matsayin mai rance kamar yadda in ka ba mutum rancen kuɗi to ai ka san me lalle wannan kuɗin naka ne ka ba shi rance kuma kana tsammanin watan wata rana zai mai zai da maka da wannan kudin domin naka ne to sai Allah ya kirayi ciyarwa da zaka yi domin Allah a matsayin rance domin nuni kan cewa zaka yi asara Allah sai ya dawo maka da wannan abin tare da dalilin ka maka shi shine wa an faqatu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqi to da haka sai suka jefa Allah da cewa talaka ne mabukaci ne suka jefa Allah da cewa me wato ainihin marauci yadullahi magalula to anan me ake nufi da yadullah hannun Allah ah, da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi tawili ah, suka ce yadullah hannun Allah anan abinda ake nufi anan ni'ima da yawa sun yi tawili sun ce ba hannu ake nufi ba irin su al-imam ah, abu Abdullahi al-qurtubi cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an irin su al'allama abu hayyan cikin al-bahar al-muhim ah, nasa irin su ah, azzamakshari cikin al-kashshar da dai da yawa jama'atu min al-mufassirin suka ce a nan ba wai ana nufin hannu ba don haka suka ce a nan ana nufin ayi ni'ima ta Allah tunda aka kira ni'ima da alyadu kamar yadda za ka ce kam li min yadin inda fulani abin nufi ababe nawa na yawa ne na ni'ima amma saka ce min yadin ai min ni'imati kamar yadda wani ke cewa wa kam li gulamin lili indaka min yadin tuhaddisu anna al-manawiyyata takdhib min yadin ay min ni'matin kamar yadda al-aisha yake faɗa cikin diwanin sa yake cewa yadaka yada majadin fakaffun mufidatun wa kaffun iza na bilmali bil mali tunfiqu kaga yada ka yada majadin abinda yake nufi da alyadu huna hiyan ni'ima ni'ima to da haka wasu ka ce yadullah anan ana nufin mai ni'ima ta Allah subhanahu wataala saboda haka bal yadahu ma ana nufin ni'imomi guda biyu to shi shine abul faraj eh, ibn al-jawzi duk da shi ma daga cikin masu tawilin eh, ayatu sifat amma sai ce wannan maganar kuskure ce a ce ainihin a eh, ya dahu ana nufin mai ni'imomi guda biyu ya ce kuskure ce ba da dai bace cikin zadul masir ibn jauzi abul farad rahimahullah ya ce domin ah, ni'imomin Allah ya suna da yawa Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha lakafurur rahim inda za ku yi kokarin ididdige ni'imomin Allah tunda mufrad ne mudaf yufidul umum inda za ku yi ƙoƙarin ƙididdige ni'imomin Allah ku ƙidaya su to ba za ku iya ƙididdige su ba to ta za a ce kuma ni'imomi biyu to duk da al'imam abu abdullah al-kurtubi cikin aljami'u li hakamul ƙwar'an ya kawo tawili ya ce ai ni'imomin da ake nufi a nan da cewa bali ya dawo ma da tari ana nufin ni'imomi guda biyu ba wai ni'imomi guda biyu ta fuskar mai tasaniya ga abin da yake mafarar kwaya ɗaya ba a ta fuskar tasniyatul jins eh, tasaniya ce ga abin da yake jinsi saboda haka kowace ni'ima ɗaya cikin biyun nan jinsin ni'imar ake nufi an gane to kaga in kada sai baka mai ni'imomin kenan da yawa to amma wannan tawili ne ba karɓaɓɓe ba tunda da Allah ce bali ya dahu kaga me sai ce mabasu Ka kaga ya siffinta ainihin hannu wanda me da albast wanda mabasu tsatani wannan sifa ne ga me ga ya dahu wannan ne mansub din to ba ni za a ce a ainihin a jinsi ake ne ba zai yi ba sannan kuma bayan da yake a larabce bisa salo na larabci sananne a ce an kawo aliyadu sannan kuma a kawo wani yadu sai su zanto mai ne kuma a ce ana nufin wannan tasariya ne ga jinsi domin tasariya ba ta karɓar mai jami'i amma mufuradi yakan iya zantowa mai ya karɓi jami'i kamar yadda jami'i bai karɓar mai ta saniyan fil asal sai dai in wani yanayi ya bayi zuwa ga haka kuma a cikin yanayin za a gane ga dalilin da ya sa a nan ba wai ta sani ake ba wai jam'i ake ba ta ake ne donan nan kuma babu wasu kuma suka ce a yadullahi maghalula wato ana nufin iko iko yadullahi magalula gullat aidi wal ilmi ma qalu bal yadahu mabsuutatan iko ake nuka su domin al yadu ana nufi mai al qudra ana nufi mai al qudra suka ce domin Allah ya ce game da annabi Dawud cewa isbir ala ma yaqulun wa dhkur abdana Dawud dhal ait innahu awwab ka ambaci bawan mu annabi dawud da yake ma'abocin karfi sannan ya ce wasu ma'a banainaha bi ayit wa inna la musi'un sannan ya ce wadda kul ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar to na ai an ce al ba al aka ce ba al aka ce ba al ba an gane wanda al'aidu wannan dan ya karɓi alƙuwa to dama yakan zo a haka ana nuna mai ƙarfi ba shi sa ma bahaushe ke cewa hannun yawa ya hume hannu ɗaya so da aka samu hannaye da yawa to za a samu mai ƙarfi to yi sa akan kawo al'aidu ana nufin mai alƙuwa alƙuwa an gane? da haka ita ma wannan magana ce mai rauni ba karbabbiya ba magana ce mai rauni ba karbabbiya ba wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da aliyadu a nan hannu ana nufi mai almulk ma'ana mulki mallaka kamar yadda za ka ce a fulanun biyadihi uƙudatu nikahi fulana aiwa na bisa hannunsa auren wance yake abin nufi auren wance a mulkinsa yake an gane suka yi saboda haka nan ma bal ya dawo ana nufi mai almulk abinda Allah ya mallaka to shi ma wannan eh, kuskure ne ba da daidai abinda yake daidai a nan yadullahi hannu lalle hannu hannu hannu ne shi yasa al-imam Abu Ja'far cikin eh, Jami'ul Bayan dai ya kawo zuwa waɗannan zantuka da na ambata muku ƙarshe sai cike da batun zancen da yake cewa al-yadu ana nufin hannu din a nuna akan cewa shine abin da yake daidai saboda idan aka ce al hannu ake nufi game da kisar annabi ayyub Allah ce wa khudh bi yadika bighsan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab wa khudh bi yadika karika da hannunka ana nufin mulkin sa ana nufin ikon sa ana nufin ni'imar sa ai hannu dai ake nufi to abinda yake kai su zuwa ga wannan tawilin mafi yawa gudun kamanta Allah da wato ainihin halittunsa to dan an ce Allah yana da hannu wannan bai hukunta cewa an yi an kamanta Allah din da halittunsa har sai ka ɗauki cewa shi Allah ta fuskar kansa da yake da halittunsa to da haka idan aka jingina mata wata idan aka jingina masa wata sifa da halittu suke da irin wannan sifar sai ka dauka an kamanta su da Allah an kamanta Allah da su to amma shi Allah ba haka yake kamar yadda yake daban yake ta fuskar shi kansa to haka kuma daban yake da halittu ta fuskar dukkan wata sifa da ya jingina wa kansa ko manzo Allah ya jingina masa saboda shi Allah laysa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wala mai kulla mu kufuwan ahad to haka hannun da ya dace da shi ba hannu irin na halittunsa ba yanzu a tsakankanin halittun ai hannun nasu ma daban-daban yanzu hannun mutum da yake da hannun giwa hannun giwa da yake da rakiya shi to ta za ka ce kuma don an tabbatar da Allah hannu ka ce an kamanta shi da halittunsa har ana ƙoƙarin tawili wannan saɓanin abin da magabata suke kai kenan saboda ka duba ga lokaci a yi haƙuri gobe za mu dora bayani akan wannan insha Allah wa bi hazan kadar kifaya walhamdulillahi rabbil alif malam mai tambaya na farko <clears throat> yana cewa eh, an sa ranar aurensa amma kuma eh, wani kuskure ya faru tsakaninsa da wadda zai aura a baya na lalata to amma wasu kuma suna cewa wai ko da an yi auren eh, suna za su yi zaman haramun ne don haka ya haƙura malam yana so malam ya taimaka ya masa ƙarin bayani in haka ne zai haƙura alhamdulillah rabbil alamin wasu ah, dan kuma an yi nadama daga baya an tuba ga Allah shi kenan za a iya yin aure ba abin da ya hana za ka iya aurenta za ta iya aurenka ba abin da ya hana amma idan ya zanto tana harkar fasikanci kai kuma ba ka yi ba ta kuma daina ba ta wannan bai halatta ka aure ta bai halatta ka aure ta Uh, wannan shi ne abin da aya take magana a ɗaya daga cikin tafsirai guda biyu aya ta cikin suratun nur da kuma hadisi wanda yake cikin sunani abi daud shi ma yake nuni akan haka amma idan ta riga ta tuba ta koma ga Allah fasikancin da wani ta yi ko kuma da kai aka yi daga ba na dama, nadama ka tuba ko kai da na sani magana ta riga ta gare kawai in ta yi istibra domin a samu tabbacin babu juna ba ciki shi kenan sai a daura aure in ta yi jini ɗaya magana ta riga ta kare shi kenan sai a ainihin daura aure batu ya kare duk da mazhabul imam abi hanifa da kuma magana ce ma ga al'imam shafi'i aidan suna ganin mace mai ciki ma za ta iya aure da cikin nata a daura aure yadda dai ba haka na kaso ba sabanin al'imam eh, malik da al'imam ahmad bin hanbal fi ruwayatil mashahura an to a dunkule dai abinda za mu gane ba abinda zai hana wannan aure mutukar kana santa kuma ta tuba eh, tobatan nasuha to magana ta riga ta kare wannan shine wallahu ala eh tambaya na gaba malami yace menene bambanci tsakanin shirka babba da karama ah, idan aka ce ashirkul ah, akbar ah, shine dukkan abin da zaka yi zai bai zuwa ga fitarka daga cikin musulunci gaba daya to wannan shi ake kira da ashirkul akbar dukkan abin da za ka yi a sababinsa ya sababa maka fita daga musulunci to na shi ne a shirkul akaba ita ce shirkar da Allah ke bayanin cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima idan kuma ka ce ashirkul asghar shine dukkan abin da za ka yi wanda zai bata maka aikinka ta yadda za ka rasa lada a kan aikin kuma ga zunubi amma kana nan a matsayinka na musulmi to na shi ya kira da ashirkul asigar kaman riya karriya wasu ma an gane wannan shi ne wallahu ala eh, malam wani ya ce shin akwai aya a cikin alkur'ani wanda ya kayyade auren mata hudu na wai shin a cikin alkur'ani akwai wani aya da ya kayyade cewa auren mata hudu auren mata hudu in ka duba aya cikin suratun nisa Allah na cewa wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulasa wa ruba' an gane ba to kaga nan an ambaci mai masna biyu wa sulasa uku uku wa ruba' hurhudu wanda zahirin wannan aya yana nuni akan mai takaituwar mata hu sai dai kuma idan an koma asalin abin da lugha take hukuntawa to a ayar ba za ka fahimci haka ba ba za ka fahimci haka ba to amma ayar ta hukunta ka duba ga me ga abin da manzo Allah ya hukunta kuma duba ga abin da sahabbai suke kai wannan sai yake nuna kan cewa kenan masna wa sulasa wa ruba ana rufin mai takaituwa kan mata hudu kenan dan in ba haka ake nufi ba to da an samu sahabbai sun yi me sun auri sama da mata hudu kuma sun hada su a lokaci daya da kuma an samu manzo Allah ya musu bayanin cewa auren mace sama da hudu ba wai ya banta gani kaina ba a kuma ya shafe ku za ku iya yi rashin samu haka sai yake nuni akan cewa ayat tana nuni ne akan takaituwa ga mata hudu ga dukkan wanda ke ba manzo Allah su cikin wannan al'umma duk da ta bangaren larabcin ba za ka fahimci takaituwar hakan ba a kan mace takaitu kan mace hudu kamar da ashokari ya nuna zuwa gaka cikin fatahul kadir wanda shi ma yana daga cikin wanda sun tafi akan mai mutum zai iya auren sama da mace hudu a littafin sawabarul ganan ashokari to daga ba kuma sai ya dawo daga wannan rakiyar saboda gaskiya ake da fata ya ce bai halatta mutum ya yi a wani mace sama da hudu cikin littafinsa a selul jarrar da autar da kuma fatahul kadir amma a cikin wabalul gama yana ya tafi kan wannan ra'ayi kaga wannan sai kyuni akan ce suna yin abu ne domin Allah ke ba wai san san zuciya ba diya da suka fahimci daidai to shikenan kuma sai su dawo zuwa ga abin da yake daidai sannan kuma ga hadisi eh, cikin sunani abi daud da jami'u tirmizi da musnadul imami an bin hanbal wanda hadisi ne in kada in kada hanyoyinsa gaba daya hadisi ne tabbatacce wanda yake nuni akan takaituwar mace hudu ga mutum mutum ya takaita akan mata hudu su aka ba shi dama an gane ah, wannan kenan kuma bacin haka masadir ta shari'a ginshikai na addini guda nawa ne eh guda biyar wanne da wanne eh na a'a ginshikai na addini ta fuskar shari'a ah, halattawa da haramtawa masadir tashri'i guda nawa ne da me ake halattawa da me ake haramta na guda nawa ne guda hudu wanne da wanne alkitab as-sunnah al-ijma' al-qiyas duk da shi al-qiyas tabi'un ne inda su a zahiriya ma kore kiyasi. Eh, wanda ya tsananta mu akai ibnu hazm cikin al-muhalla al-ihkam fi usul al-ahkam dan yayi magana sama da shafi 300 cikin al-ihkam fi usul al-ahkam cewa qiyasi kulluhu batil haka cikin al-muhalla bil asar ka dauki juz'i na farko juz'i na uku juz'i na biyar na bakwai na tara na 11 duk zaka ce al-qiyasu kulluhu batil to haka shi'a ma al-imamiyya al-ja'fariyya su ma sun kore qiyasi ba sadar shi ba su kuma sai suka kawo al'akal a madadin kiyas hankali saboda ko da hadisi ya inganta inda ya cikaro da hankali irin nasu da wani hadisin ba gaskiya bari to wannan wajen jumhur kenan amma kamar wajen imam mali kaga ya kara da almasalihul mursala amalu ahal madina eh, saddu zari'a wanda kuma wajen al'imam bin hanbal ma haka saddu zari'a din kawul sahabi a gane wannan kenan wajen al'imam abu hanifa ya kara da al'istihisa al'imam shafi ya kara da irin al'istishaf albara'atul asaliya to kaga ijima'i dai gaba daya an hudu kan mai shi ma hujja ne to ijima'i ya haɗu gaba daya kan cewa haramun ne mutum ya auri mace sama da hudu a lokaci daya. shi kansa ibn hazamin da yadda yake da zahiriyancinsa to shi maka cikin almuhalla ya kawo ijima'in ya kafa hujjar shi akan cewa haramun to an za a gane kuskura masu jingina wa zahiriya cewa sun tafi akan me halaccin mutum ya wani mace sama da ku wannan ba matafiya wacce ta zahiriya kuskure ne domin jagoran zahiriya ne ibn hazm to ya kafa ya kafa hujja da ijma'i akan haramcin haka cikin al-muhalla bil asr eh, ash-shukani dai shi an samu ya tafi akan haka cikin wabal gama kuma daga baya dawo ya bar wannan ra'ayi to sai wasu daga cikin kuma bangaren yan bidiyoyi eh, to wannan akan same su da wannan irin su al-khawaris suna da wannan tunani wannan shi to kuma su da ba asil lissafi suke ba wallahu a'lam na'am alam wannan yace me hukuncin iyaye da ba su kiran sunayen su sai dai su ce kai ko ke akwai wani eh, abin da yake daidai shine a kira sunan mutum ai musulunci daman ya shar'anta sanya suna din saboda me saboda a kira ka da sunanka a kira ka da sunanka sai dai in ya zama na ababi ne na girmamawa kamar yaron sunan mahaifi ke ɗauke shi ko yarinya sunan mahaifiya ababi na girmamawa ta kira shi da wani abu haka sabanin sunan wannan babu komi a kai amma daga cewa yaro kai ko ke wada ka kira shi da sunansa sai dai in ya zama na kai ɗin ko ke ababi ne na ladabtarwa kamar ya yi wani abu sai ka tsawata masa da kai ko ke da wani kaga tsawatarwa ce ba wai kiransa kake a haka ba ko da yaushe in a wannan babin ne babu laifi a kai amma asalin dai ana kiran mutum da sunansa wannan shi ne abin da yake daidai wallahu alam ya abin nan subhanakallahumma bihamdika nasu tubilek wa sallallahu ala nabil karim alhamdulillah rabbil alamin